ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a mu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji wani sabon tsari da gwamnatin jihar Gombe ta bullo da shi na samar da magunguna kyauta ga ɗalibai na tsangaya lamarin da kuma masana suka ce zai taimaka wajen inganta lafiyan almajirai. ha kuma za ku je karashin tattaunawar da muka yi da malam muhammad sani malami a jami'ar jihar kaduna game da matakin da gwamnatin najeriya ta ce ta ɗauka na ƙayyade shekarun shiga jami'o'i a ƙasar naku babin yajibirin ke fatan za a yi sauraro lafiya kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku yanzu haka dai gwamnatoci daban-daban musamman ma dai na jihohin arewacin najeriya na ci gaba da ɗaukar matakai da za su inganta inganta samar da ilimi musamman ma dai a bangaren tsangayu da ake da su a jihohinsu na baya-bayan nan ita ce jihar gombe jihar da ta ɗauki matakin samar da lafiya ga almajirai da malamansu kasancewar akasarinsu ba sa da halin zuwa asibiti idan sun kamu da rashin lafiya tuni dai aka fara aiwatar da wannan shiri kamar da za ku ji daga bakin wakilinmu abdulwahab muhammad shirin da an samar da shi ne domin inganta lafiyar almajirai da malaman malamansu kasancewar akasarinsu ba sa da halin zuwa asibiti idan sun kamu da rashin lafiya tuni dai har an fara aiwatar da shirin a sabbin tsangoyoyin da gwamnatin ta sabunta a yankunan ƙananan hukumomin jihar gombe guda goma sha ɗaya an dai zaɓo almajirai guda dubu ɗaya ne don fara cin moriyar shirin da za su samu kulawar likita a dukkan matakan cibiyoyin samar da ayyukan kula da lafiya na gwamnati sayyada amina sheikh tahir usman bauchi ita ce mai baiwa gwamna inuwa haya shawara a fannin almajirai da tsangaya ta ce shirin kyauta ne babu kokoban da za a biya kuma ta yi bayanin yadda za a karbi maganin kyauta ne ba za a biya ko sisi ba ko naira biyar ba za a biya ba sannan tun daga primary healthcare idan mutum jinya ya ki Allah ya kiyaye zai tafi secondary healthcare kyauta idan abun ya ki Allah ya kiyaye to hatta sheri duka kyauta ne insha Allah wani kati aka ba su yana kama da ATM card yaro zai je healthcare na kusa da su idan ciwo ya same shi malaminsa zai kai shi inda ya fitar da wannan katin suka gani to suna latsa kwamfuta za su ga sunan yaron ya fito za a ga hoton shi za a ga komai sai a yi treatment ɗin shi a gefe guda kuma alamomi sun bayyana gamsuwarsu da kuma godiya don samar da shirin tare da yin kira da hukumomi kan su faɗaɗa shirin don ya kunshi ƙarin yawan almajirai kamar yadda alarama murtala muhammad ya bukata mun ji daɗi bisa ƙoƙarin shi mai girma gonan jihar gombe alhaji inuwa yahaya na sa almajiri a tsari na gohe ma'ana kiwon lafiya kyauta wannan abu ne abin ayaba wanda ana ta fama da ta jinyace kuma haka dama ya kamata almajirai duk abin da ake amfanar da al'umma na jiha to su ma bangare da ya kamata na haƙƙinsu na ƙasa su ma a ci gaba da sa su shek Tahiru Imam Damfala a nasa ba'asin ya ce an bullo da shirin a lokacin da ake bukata zanne ci gaba da cewa wasu yaran da aka samu iyayensu ba sa kusa ma inda malami yake dole da wani yake kan malaman to idan aka samu gwamnati ta yi irin wannan ayi abin a gode mata ne kuma na roƙon gwamnati ta ƙara faɗaɗa ma fiye da haka ya zamanto ko ina da ina a rika samun irin wannan taimakawa zai ƙara kawo ci gaba na karanta alƙur'ani to sai dai kuma a gefe guda masu fashin baki kan harkokin kulawa da almajirai da masu ƙaramin ƙarfi sun buƙaci gwamnatocin arewacin ƙasar nan da su samar da irin wannan shiri a jihohinsu. Tumadalla sai kuma martanin da jama'a ke bayyanawa dangane da matakin da gwamnatin Najeriya ta ce ta ɗauka na dakatar da ɗaliban da shekarunsu bai haura sha takwas ba shiga jami'o'i a ƙasar matakin da wasu iyaye ke kusha to sai dai kuma wasu malamai irinsu, malam Muhammad Sani na jami'ar jihar Kaduna wato Kasu yace abin yabawa ne. Amma yanzu ga yara nan suna fitowa daga jami'a da digirinsu a hannu ba za ka iya ba su aiki ba ba za ka iya ɗaukan su aiki ba in ma ka zo ka ce su rubuta application na neman aikin ba su iya ba ba su sani ba kuma ga digiri a hannunsu me ya kawo haka wancan gudu da aka yi ta yi na gaggawa saboda haka iyaye ku yi haƙuri wannan abu muna fata ya zama gyaran ne saboda in yaro ya shigo jami'a ya san me ya kawo shi ya san me zai yi kuma a yi kokari a tabbatar ilimin secondary school yana da ingancin da in ka gama shi zai yi maka tasiri in ka dubi manyan kasashen da suka ci gaba kamar jamus da china da japan kaga su ne dai suka ci gaba wajen kere-kere da fasaha da wasu abubuwa to zaka tarar in ka je duk masana'antunsu ba maganar digiri ba ne maganar ka iya zaka iya eh to zo ka kawo abin da ka iya yanzu misali zaka tarar misali a ce technician na jirgin sama wanda in jirgin sama ya tsaya shi zai duba tayoyi shi zai duba wannan shi zai duba wannan shi ya san yadda mai ɗin jirgi yake a man birkin jirgi yake man kaza na jirgin sama zaka tarar cewa <laughs> ba digiri ne da shi ko phd ba a'a ya koyi wannan aiki ya iya shi lokaci da dama ya yi ya daɗe har ya saba ya iya shi saboda haka ba ka zo kai da phd ɗinka da professor ɗinka ka shiga jirgin da irin wannan technician ɗin shi ya yi jirgin girgin har yanzu najeriya ce kullum kururuwan mu digiri digiri digiri in ka je china haka suka yi suka rufe kofofi suka hana duk wani tarkacen ra'ayoyi da zai shigo musu aka koma kawai zaka iya yin kafintan gado ne zo kai zaka iya yin gyaran mota ne zo kai zaka iya gina gida ne zo kai ba magana a'a kana da digiri a gina gida a'a kana da digiri a zama kafinta a'a kana da digiri a gyaran a'a ba haka suka yi ba shi yasa yau muka wayi gari sai mu kwashi kudaden mu mu tafi china mu je mu saro kaya in mun kula da kyau in mun ɗauko ma'aikatan China muka ce su zo su yi mana aikin jirgin ruwa ko jirgin ƙasa ko gyaran titi in ka tambaye su ba digiri ne da su ba ƙwarewa ce ta aiki duk bai wuce a ce misali in za mu auna da irin bai wuce a ce suna da ordinary diploma ba ne experience ne daɗewa suna aiki shi ya mai da su abin da suka zama kuma tunani fasaha ce wannan fasaha ita ke taimakawa to duk momon watsar duk fasaha ka a ƙasar nan in baka da digiri shirme ne in ah, kana da PhD a'a fefofin ka nawa a'a publication ɗin ka nawa a'a publication ɗin nan ma da yake yanzu ya zama na ƙarya na computer sai ka zauna kai publishing paper ashirin a kana zaune a falo ba sai ka yi wani research work ba ka kwaso na can ka kwaso na can ka har haɗa ka tura ka ce wai kana da paper an ce shigo lab ka yi aikin sai faskara kuma kamar yadda na ce abubuwan suna nema su ƙara matsa mari da aka yi nema a gurguntar da makarantun kimiyya da fasaha a nuna takardunsu ko digirin da suke bayarwa bai da wani galihu da masaro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Abdulluha Muhammad daga Bauchi a Najeriya. Da kuma jami'ar da ta ba da umarni da kuma daidaita shirin Julie legas Gresham naku Babangiji Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. ba da tangarɗa ba, ji marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.